Yanayin tsaro a Najeriya yana ɗaukar wani sabon salo wanda masu fashin baki ke kallo da fuskoki daban-daban. Tun lokacin da mayakan ƙasar suka soma fatattakar 'yan bindiga a wasu wurare kamar a yankin gabacin Sokoto musamman a garin Isa inda aka ƙona motar matafiya har suka mutu a kwanan baya. Wasu mazauna yankunan sun ce ana samun sauƙin hare-haren na 'yan bindiga kamar yadda Bashar Altina Goyawa yake faɗa. wato in ka bar gwaranyo kwanan halba ka dab da ka shiga sabon birni har zuwa ainihin kwanan ma kwana har zuwa abin da ya kai ka turba tun ran da an ka ce jami'an tsaron nan sun zo inda duk aka tsaya a gargada mutane a ci zarafin su an daina turji ya shi shafa maka ne ruwa mana shi bar kashin jama'a shi bar garkuwa da mutane shi bar cin ainihin zalun al'umma gidansu babban gida ne baba ne mai arziki ne ko bai shadu da ba su hukumomi ba da faɗa za su yi ba don mun tabbata ana faɗan. haka ma wani mazaunin yankin da baya so ambaci sunansa ya ce akwai sauki amma dai kuma akwai wani dan bindiga wanda yake addabar wasu yankuna duk a cikin garin isa aiki wani ne wanda aka ce na shi ne ke samu kullum yana zuwa da kama bakwai ko takwas daga cikin garin su zanna su da zanne da babura ko na goye da mutum uku suna duwa da sun gada dama haramar da an gare mu yanzu sun zuba shanu sun canza tumaturi ne muka dasawa to shi ruwan ga abin da aka yi da waya ba amma sauran muna ganin suna ɗan. kuwa amma shi bai tsawaya ba saboda ba taɓa taɓa shi ba yau ma wannan gari na kusa gari matsalan ke sun a kuya talatin ɗan sauran awaki da da mata. Haka ma mazauna garin Ilela duk a gabacin na Sokoto sun ce akwai alamun cewa 'yan bindigar da ake fada da su a yankin na Isa sun soma kwararowa wani daji da ke tsakanin Ilela da Gwadabawa kamar yadda wannan wanda bai so ambaci sunansa ya fada. Duk garuruwan da a yankin gana mu wallahi ba a kwana. kaga shekaran jiya sun shigo ta ganda ba sun ɗauki mutum biyu sun ta sun biya wani ƙauye da aka ce da bagi sun ka biya raka da an kai hito na hito da su sun ka wuce da bagi sun ka kashe wallahi mutum uku mutum guda na asibiti sun ka wuce sun ka zo aliya sun ka ɗauki hakimin garin nan da babur ne sannan sun ka zo danca sun ka ta da mutum biyu kuma sun ka ta da rakumi biyu sun ka zo wani gari da aka ce ma aliya wallahi dai a takaici da na hakawuri duk dai ƙauyukan da suke nan sakwai ne da nan hakawuri ha yana duk garuruwan na wallahi yanzu babu mai kwana gida ne to koyaya masana tsaro ke kallon irin wannan yanayin Detective Awal Baladir iya shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf Mai masu da ke garin Kano yana ganin cewa kalaman da dan ta'addan nan turji yake yi don gwamnatin tarayya ta saurare shi ko kuma ta bashi wata kariya ko kuma neman sulhu ga gwamnatin tarayya saboda a yi masa afuwa dangane da mutanen da isaki wato waɗanda ya kama ya yi garkuwa da su to wannan wata dabara ce yake yi saboda tusa ta kurewa godari saboda me duk abin da yake tunani da sababbin hanyoyi an dakile hanyoyin da yake samun kuɗaɗe hanyoyin da yake siyan makamai da hanyoyin mu'amalar rayuwarsu ma ta yau da kullum dama dai masana sun jima suna bayar da shawarwari akan cewa idan za a fatattaki 'yan bindiga a danka fuskantar su baki daya domin gudun kar su matsu a wannan wurin su koma wani wuri su ci gaba da ta'asar su muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya